Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu lalai marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. Mai taken tsaka mai wuya wanne ne ba wanne ne ba. mu bar mu tuno abin da ya gudana a cikin shirin zuwa yau. Kannan Hauwa wato 'yan biyan nan daga ƙarshe dai suna kan hanyar su ta dawowa gida. Kamata ya a ce suna hannun antinsu sabuwa amma sai ta tura su aiki a wata mahakar ma'adinai. Sun dai samu sun kubuta inda suka haɗu da wani mutumin kirki da ya taimaka ya ɗauke su a motarsa. A wancan kashin baban Ado ya yi wata tattaunawa da shi mai muhimmanci yayin da suke cin abinci da daddare. Amma tattaunawar ba ta yi daɗi ba. haba baba ka bar wannan magana ko sanin tafa baka yi ba ta yaya za ka iya yanke hukunci a kanta ina baka shawara ka watsar da wannan mu'amalar da kake da wannan yarinyar yanzu yanzu nan kuma ka biyo ni mu koma gida ka je ku daidaita kai da sailu ba shin ko ado zai bi baban nasa zuwa laboriya bar mu saurare yadda abin zai kasance a wannan kashi na 23 mai taken ana wata ga wata yanzu dai safiya ce kuma hawa ta lallaba ta zo makaranta duk da hargitsa gidansu da 'yan sanda suka yi da sunan neman babanta iliya ya dai hawa ya na ga duk kamar a gaje kike yau ba komai ado shiken to hawa ba na so na cika ki da magana amma kuma ba yanzu ba ado ba dai a aji ba ok mai magana in an jima maganar fa babba ce kaga ado ba na son wannan magana ka fahimta ba na magana kai ko ma tana za ba na sanyi ba a kan wannan bane wannan wani da wani. ji ado koma wajenka ka daina takura wa hawa to malama yawwa kafin na faɗa muku wanda yayi na daya a jarabawan biology da aka yi akwai wata sanarwa da nake so na yi muku kila ma ya faɗa muku da bakinsa daga zangon karatun nan ado kabiru zai bar wannan makarantar zai koma laboriya sai dai ba za mu ji daɗin rabuwa da shi ba kowa ya yi shiru a yi shiru da kyau ga sakamakon naku wanda ya yi na ɗaya a wannan jarabawa ta farko shine nasir jamilu na gode miki malama ai ba wata godiyar da za ka yi min nasir kai ne ka rubuta kayanka ta biyu ita ce hawa iliya ku kuma sauran kun yi rawar gani amma ina gani ya kamata ku yi bitar babin ilimin asalin halittu musamman Mamariya sakamakonta shine ya gaza na kowa maza ku yi shiru ku bari mata dariya ba mamaki ku za a yi wa wani lokaci idan ba ku dage ba Yawa hawa, kin san abin da ya sa Mariya bata zo yau ba? Ba ta da lafiya ne malama. Ta faɗa mini cewa ba ta jin daɗi. To, kenan, Tunda ke kawata ce, kina iya karban mata result ɗinta idan aka tashi. Yawa hawa, ina son ganin ki a ofis ina. To, za mu yi bitar waɗansu daga cikin tambayoyin da aka yi muku a jarabawar da kuka yi. kai yaran nan mun kusa mu ƙetare ƙasar mu za a ɗauki lokaci kafin jami'an tsaro su ba mu damar wucewa akwai wani mai son ya ɗan zagaya kafin mu ƙarasa kan iyaka eh fitsari nake ti zan kama ruwa ni ma haka to shikenan barin samu waje sai in yi fakin yawwa nan yayi to saboda haka maza ku je amma fa kada ku yi nisa ina nan ina jiran ku muri a bayan bishiyar nan kada wani ya gan mu to ku yi maza fa ya kamata mu ketara kafin rana ta faɗi a wajen motar nan ne ko eh na ji bari in leka an gani kai mudi masa ta ɓuya wayan su ɓarayin da suka ta iban kaya da yawa a cikin motar kawo kallon mu tun wuri ka kuma kwanta Allah ya sada ba za su zo kawo kallon mu shiwa ba suna nan har yanzu suna nan suna ta iban suna ta iban buhu da yawa sun kuma tafi cikin daji ni fa tsoro nake ji ji nake yi kamar da gudu a'a tukunnin mudi mu tsaya mu gani ko za su sake dawowa ni kwanto kawai ga sunan yaran nan kuna ina ne Oh, baba ba su ba kawo kallon mu ne ga mu nan yawa ashe kuna nan har na razana ba dai abin da ya same ku eh babu kawo kallon mu ai mun ga abin da ya faru amma saboda tsananin tsoro mun kasa tahowa ka. ai gwara da baka taso ba hakan ya fi sauki sa muka ci ba sun ga wata mota da suka ruga da gudu cikin jeji amma ya kamata mu kama hanya mu tafi kafin wasu barayin su mu tafi to mu tafi yawwa hawa zauna mana ba za ki daɗe ba abin da ya sa na ce ki zo shi ne a gaskiya ban ji daɗin yadda result ɗinki ya kasance haka ba amma malama ta biyu fa na zo eh haka ne amma me ya sa kika zo ta biyu na yi ya na malama wallahi na yi karatu sosai ina gani kamata ya ce ki zo ta ɗaya gashi kuma na ga kin fara wani shirme kina bin wani ban gane abin da kike nufi ba malama na lura kina bata wa kanki lokaci kina magana da ado kabiru amma ba akan abin da kike tunani ba ne ban gama ba hawa ba shakka kina da kyau daidai naki kina kuma da basira sosai kada ki wasa na fa baki damar shigowa wannan makarantar ne domin na san zaki iya kuma ina so na baki dama wadda waɗansu ɗaliban ba su taɓa samu ta ba wannan talafin da kika samu Allah ne kawai ya baki kada kuma ki sa wasa dole ne a ce ko da yaushe kina nuna min cewa kin cancance shi na sani dama akwai abubuwa ne da suke ta faruwa a gida da ya shafi iyayena wannan shi ya dan ɗauke hankalina iyayenki har yanzu babanki ba son zuwanki kwalejin bango ne na dauka mun warware wannan matsalar a'a shikenan na alkawari malama zan ƙara ba da himma kin ga hawa kadda ki bari wani abu ya hana ki cima burinki ina da kyakkyawa zato ne a kanki yanayin da kike ciki yanzu ba wai tuna min irin tasowar da na yake yi kawai ba ke na kamar wata abur koyi ce ga sauran 'yan mata kada ki ba mu kunya kin ji ko na yi alkawari ba zan baki kunya ba zan yi ya kokari na dan na zama abin alfahari a gare ki yawwa hawa haka nake son ji to shi kenan kina iya komawa aji ko to malama na gode shigo yayi dai mariya yar ɗakin ki ce ta shigo da ni sani da zuwa kai wannan shine ɗakin ki amma ya haɗu mariya kada na manta na tawo miki da sakamakon jarabawar ki ta biology Aw, to. haba mariya ya haka takardar jarabawar ki ce fa ba za ki nuna wa iyayenki ba ne na nuna musu kin ga wani da zan nuna wa sakamakon jarabawa ta nan ne na ba sa nan ba su cika zama a gida ba ke share to me ke faruwa ne kai mariya ta ina ma zan fara ne abubuwa na ta faruwa 'yan kwanakin nan ji nake kamar kaina a juye kul kada ki fara don kuwa wannan kan naki ne zai an samu na jarabawa mu ta gaba da ni da ke <laughs> to tsaya tsaya tsaya da ki ji da farko dai ado zai koma laboriya me kika ce kina nufin ba zai dawo ba eh haka malama rike ta faɗa a aji ya yi ƙoƙarin ya faɗa mini kafin shigowar malama amma na share shi ban san cewa faɗa mini tafiyar tasa zai yi ba ke kuma fa ban sani ba mariya abin da yake tara mini da hankali kenan akwai abubuwa da yawa da suka dame ni a 'yan kwanakin nan nasir ma sai kirki yake yi mini kuma ban dai sani ba ina ganin kamar ya wuce yadda na ɗauke shi a da kai mariya kowa gani na yake yi kamar wata aba haka fa amma tsaya kamar naji kina zancen kirkin nasir a yanzu shin ko tsuntsun ya koma kan nasir ne mariya a gaskiya ban sani ba wannan harkar samartakar sai ƙara lalata min tunani na take yi babban abin kuma shine malama ta yi mini kata-kata wai saboda ban zo ta ɗaya ba tana ta magana wai tana da kyakkyawan zato a kaina to sai na ce Allah ya baki sa'a kenan dama kin zo ne ki faɗa min cewan ke mai kokari ce ko a'a akwai wata kuma mm. ina son ki san mini audugar ki don Allah kwanan nan al'ada ta za ta zo amma hawa ba kin yi al'ada ki ta wannan wata ba ko baki yi ba eh damuwar kenan ban yi ba kamar ta ɗan daɗe ayya da wannan labari mai tayar da hankali muka kawo ƙarshen kashi na 23 daga cikin shirin tsaka mai wuya wanne ne ba wanne ne ba abin tambaya a nan shine shin juna biyu ne da hawa za mu gano hakan a cikin kashi na gaba idan kuna son sake sauraron wannan kashi sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e. kuna iya biyo mu a dandalin sada zumuntarmu na facebook Kafin nan Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar Jamus. Mu tsara duk abin da za yi amfani mu, mu tsara duk abin da za yi amfani mu, mu tsara duk abin da za yi amfani mu.